shin cire haƙƙin mallakar fasaha zai iya warware rashin daidaiton da ya dabebe harkar samar da allurar kafa a duniya mun kai ziyara wani matsugunin al'ummar shuwa arab a jihar Bauchin Najeriya waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa manyan cibiyar lafiya da na harkokin kuɗi na duniya sun nemi da a zuba jarin dala biliyan 50 domin taimakawa wajen kawo ƙarshen annobar corona a wata sanarwar haɗin gwiwa hukumar lafiya ta duniya da ƙungiyar cinikayya ta duniya da asusun ba da lamuni na duniya sun yi kira da a yi amfani da kuɗin wajen magance cutar korona da kuma gano cutar da kuma samar da rigakafi ana ƙara nuna damuwar cewa rashin daidaito wajen samun rigakafin na sa annobar tana daɗa ja allurar rigakafin korona fiye da biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara aka yi wa mutane a faɗin duniya amma kashi ɗaya cikin ɗari na wannan adadi kadai aka yi wa mutane a nahiyar afirka akwai kiraye-kirayen da ake ta yi na a cire haƙƙin mallakar fasaha akan allurar rigakafin domin baiwa ƙarin kamfanoni damar samar da su wanda hakan kuma ka iya ƙara yawan allurar rigakafin da ake samarwa ƙasashe matalauta ga rahoton aishatu musa ƙasashe mafiya arziki ne suka fi samun allurar rigakafin ko ko wannan na nihin an bar sauran ƙasashe a baya ta ce a Afirka wajejen ƙasa da kashi biyu bisa ɗari ne aka yi wa rigakafin COVID-19. Allurar rigakafi na da haƙƙin mallaka wanda a hukumance ya hana a kwaikwaye su. Yanzu haka ana muhawara sosai akan batun soke wannan haƙƙin. Afirka ta kudu da Indiya da kuma wasu ƙasashe fiye da ɗari sun ce akwai buƙatar a yi sassauci. wasu ƙasashe na ganin cewa ya kamata a hito fili a bayyana irin abubuwan da alluran suka kunsa ta yadda kamfanoni a ƙasashen da suka hi talauci za su iya yin su a farashi mai rahusa amurka ta goyi bayan a dakatar da 'yancin mallakar na ɗan lokaci to amma sauran ƙasashe irin su japan da jamus da kuma burtaniya na adawa da hakan haƙƙin mallakar na nuna fasalin rigakafin To amma kamar dai a gaya mutum ne ga irin abubuwan da allura ta kunsa ba tare da an yi masa bayanin yadda aka yi aka haɗa ta ba ko kuma an bashi kayayyakin yin ta. Ya kamata kuma a bayyana wa juna yadda ake harhaɗa rigakafin. Sassauta 'yancin mallakar ba zai magance karancin kayayyakin harhaɗa alluran ba da matsalolin da ake fuskanta wajen yin su da sayar da su ba ko kuma shingayen cinikayya. a ganin wasu ƙwararru hanya mafi sauƙi wajen samar da alluran ita ce hamshaƙen ƙasashe su ƙara ba da gudunmawar rigakafin da kuma isar da shi ga sauran ƙasashen duniya. Mun ji jiki a watanni ukun da suka gabata. Birtaniya da tarayyar Turai sun yi son tsarin lasisi inda za a yi musayar fasaha da kuma sa ido sosai a kanta. Kamar da irin dangantakar da ke akwai tsakanin Oxford AstraZeneca da cibiyar harhaɗa magunguna ta Serum Institute of India. ana iya tilasta bayar da lasisin su kuma kamfanonin har hada magunguna a basu diya yayin da masu yin rigakahin ke ci gaba da nuna adawa da sassauta 'yancin mallakar masu suka na zargin su da ruruta wuta annobar saboda zari to amma kamfanonin yin magunguna sun kare kansu da cewa yin sassauci zai sa bukatar kayayyakin har hada magungunan ta karu wanda hakan zai sa kowa ya fuskanci jinkiri wajen aikin To Madalla yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Malaysia ta sanya dokar kullan makonni biyu a fadin kasar domin yaƙi da cutar wato corona da ke ƙara yin muni. A yayin da ƙasashe a fadin kudu yankin kudu maso gabashin duniya ke fama da cutar wacce ta sake dawowa. Asibitoci ne kadai da kuma kantunan kantunan sai da kayan masarufi za su yi aiki. bankin duniya ya gargaɗin tasirin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar labanan ka iya komawa wani bala'i nan ba da jimawa ba ya ce babu alamun kawo ƙarshen abin da ka iya zama ɗaya daga cikin matsalar harkokin kuɗi mafi muni da duniya ta gani a cikin kusan shekaru 200 rahoton ya zargi shugabannin ƙasar da rashin ɗaukar wani mataki da gangan gwamnatin myanmar kuwa ta ba da umarnin a buɗe dukkanin makarantu kama daga yau a karan farko tun lokacin da aka yi juyin mulki a watan fabrairu amma malamai da dama da kuma ɗalibai sun ce za su yi watsi da wannan umarni sannan za su ci gaba da zanga-zanga game da hambar da gwamnatin farar hular kasar kimanin mutum miliyan biyu ne rikicin boko haram ya raba da mahallansu arewa maso gabashin najeriya musamman ma jihar borno daga cikin mutanen da rikicin ya shafa akwai wata al'ummar shuwa arab da suka kasa zaman sansanonin 'yan gudun hijira maimakon haka suka nemi wani wajen da za su zauna su ci gaba da rayuwa a cikin walwala a kwanakin baya wakilinmu yusuf ibrahim ya kasa ya ziyarci sabon matsugunan nasu a jihar bauchi don ganin yadda rayuwarsu take a inda suka samu kansu ga kuma rahoton da ya haɗa mana hausawa na cewa idan baka san gari ba saurari daka a yanzu dai la'asariya ce sakaliya a garin rindabin shuwa arab da ke karamar hukumar bauchi a jihar ta bauchi jama'ar sabon garin na cikin farin ciki da kwanciyar hankali saboda samun kansu a sabon mazauni da sabuwar rayuwa bayan kubuta daga fargabar har haram boko haram sun shafe kwanaki suna tafiya sannan suka shafe ɗaruruwan kilomitoci kafin samu kawa wannan waje a matsayin tudun mun tsira sun ɗauke shanunmu da dukanmu gaba ɗaya daga kafa karfe shida na yamma mun tashi da dare har da gari ya waye muka zo maiduguri na tashi na zo wajen mu hajja maryam abacha to na zo kano na riƙe da gashi gashi gashi abu da ka sami mu amma muna so wajen noma wajen aro za a samu a noma shekaru shida gabanin isowarsu wannan waje wannan jama'a ta shuwa arab ta samu kanta cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai ma'ana dai kullum babu wanda yake da tabbacin zai kara kwana saboda da 'yan boko haram ke yi musu kisan kan mai uwa da wabi tare da wawashe musu dukiya sannan hankali garin rundabin shuwa arab a jihar bauchi na ƙara haɓaka da bunƙasa inda yanzu haka sama da mutum 400 ke zaune a garin nan a cikin shekara uku gabanin haka kuma babu ko da mutum ɗaya da ke zaune a wannan waje wannan masallaci shine gagarumin gini da aka fara yi musu a yanzu suna fatan waɗannan bukokin nasu nan gaba su koma gini na ƙasa ko na siminti sannan babban fatan su kuma shine samun asibiti da makaranta a wannan yanki tare da abin da zai ɗauki hankalin matasa ya samu da sana'ari a wannan waje. da dama daga mutanen da suka yi wannan gudun ceton rai samun matsugunni a bauchi ya sauya musu rayuwa ta fargaba zuwa ta aminci babu tashin hankali nan kan sai jin daɗi kan ba tashin hankali muna son kokarin mu kawo iyaye mu ba nan kan ba mu da tunanin ka tafiya can kan to sai dai da yake hausawa na cewa allah ɗaya gari banban yayin da mutane kamar ajid da ke cewa sun ga wajen zama shi ko wani matashi cewa yake yi har yanzu zuciyarsa na ɗamfare da mahaifarsa kuma koyau yanayi ya kyautata zai yi wa gida komi kaga duk guren da ka zo mar kan ai komai jin daɗin sa aka jin kansa bayi da daɗi ne amma na gurin da aka haife ka kuma ka tashi ka san kanka kowane yanayin hali ka riga ka samu ka samu da ka san abin da kake wadatarwa da can kuma daga baya ka rasa shi ai ko ina ka je zaka ji zuciyanka yana kucan wannan nashi a yanzu magariba ta yi inda kuma kiran sallah ke tasowa daga ginin bulo da bulo ɗaya tilo a ƙauyen narin da shuwa arab wato masallaci da wata mai hali da take dangin mutanen ta gina musu wanda kuma ya zama mahaɗar jama'ar sabon garin a lokacin sallah suna haɗuwa maza da mata yara da manya domin gudanar da ibadar sannan a gudanar da addu'o'i kamar yadda kuma mazan garin ke haɗuwa bayan sallar magariba domin cin abincin dare tare kuma ni ma da nake ba shuwa arab ba a ranar dai ba a bar ni a baya ba domin da ni aka ci tuwon hatsi miyar kuka cike da wake. Yusuf Ibrahim ya kasai BBC Hausa daga Bauchi a Najeriya. To Barcelona za ta dauki dan wasan bayan Spain Eric Garcia kan wata yarjejeniya ta shekaru biyar idan sa da Manchester City ta kare a wata mai zuwa. Gashiyan ya suma wasa ne a Barcelona kafin daga bisani ya koma Man City a shekarar 2017. Shine kuma dan wasan City na biyu da zai koma club din a baya-bayan nan bayan da shi ma Sergio Aguero ya koma ba tare da an yi cinikinsa ba to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc.com hausa za ku iya tafka muhawara a kan dukkanin labaran da ma wasu a mu na muhawara da musayar ra'ayi wato bbc hausa facebook karshen shirin kenan ga baki ɗayansa ibrahim jinyau yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london